zan yi bincike hanya a sauƙaƙe zan samu mai rake ya ince ya murtuke yanka ya bawa kowa in dai kana da rai sannan kana da gata kuma kana da kowa sannan ya ilahu shi in ya so ya kan fitar da ɗawa uba ga kowa A kuɗauna na Hauwa ta zo duniya da Adamu ne ba uwa da kuwa. Kuma kansa Adamu ya zo duniya daga ba uwa ga uwa uba uba har ya da kuwa. Sannan annabi Isa uwa ya ce da ba uba ya zama ji a gaban gaba fitila ga kowa. amma duka waɗannan dukkan Sa'ad ba wa kin gaba yiwuwa, a gaba a fitar na kowa ke dai da lallami sannan da hankuri kana da bincike aka ci kuɗa na kowa eh, Tuba nake kafin laifin da rabbana zai ajinu wacce rana mai wuya da tsayuwa. domin gamo da ke zai zan da sassake ya zubar da caccake na kayar da ba a nutsuwa. Download more on freenigerbeats.com.